صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya kaddari sake haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari na Dancoɗa a wannan dare da ya dace da daren Juma'a wanda ya zo mun shiga daren sha ɗaya ga watan almuharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku kuma ya daidai da sha tara ga watan agust miladiya dubu biyu da ashirin da uku da ashirin da ɗaya wannan shine zai zama darasinmu na uku kenan cikin wannan littafi mai albarka littafin arba'una hadis ko kuma arba'una nawawi na babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala in kammala hadisi na farko yau za mu tashi hadisi na biyu insha Allah inda yake cewa alhadisu sami hadisi na biyu an umar radiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام آية سوى الحديث الثاني حديث نبيو ونن شين نبيو أجسون ونن لتاتي ينزل يعني زام an umar radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi umar allah ya tsara masa yadda aiban har wa yau ƙala ya ce بينما nahnu جلوس inda رسول الله alaihi الله عليه yayin da muke zaune a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za ta yaumin wata rana is Alai alaina rajulun sai a lokacin wani mutum ya ɓullo mana shadidu bayadi siyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ari mai tsananin baƙin gashi la yura alaihi asaru safari ba a ga alaman gurbin tafiya a jikinsa ba wala ya arifuhu minna ahadun kuma babu mutum ɗaya a cikinmu da ya san shi hatta galasa ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa har ya zauna a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa na da rukubataihi ila rukubataihi sai ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyinsa wa wada'a kafaihi ala fakhzaihi kuma ya ɗaura tafukansa akan cinyoyinsa wa qala ya muhammad sai yace ya muhammad akhbirni anil islam ka bani labari akan musulunci wannan hadisin za mu tsaya a nan ne malamai suna kiran shi da sunan hadisi jibril wato hadisin mala'ika jibrilu domin hadisin za a gan shi da tsawo ya ɗauko labari kamar yadda yanzu muka ji wani mutum ya zo baƙo da su san shi ba to za mu zo mu ji can ƙarshen hadisin manzon Allah zai faɗi cewa mala'ika jibrilu ne da haka sai malamai suke kiran wannan hadisi da suna hadisu jibril babban malamin musulunci shekul islam ibn taimiyya ya yi littafi musamman don sharhin wannan hadisin kadai ya sa wa littafin suna sharhu hadisu jibril sharhin hadisin jibril kamar yadda babban malami a wannan zamani الشيخ عبد المحسن العباد البدر ya ɗauki hadisin shi kaɗai ya sace mishi sharhi na musamman shima yasa mishi suna sharhu hadisi jibril sharhi dai na hadisin jibril kuma wannan hadisin kamar yadda muka gan shi shine na biyu a wannan littafin a cikin littafin sahihu muslim kuma shine hadisi na farko makon da ya gabata mun faɗa shine hadisi na farko a sahihu muslim sannan kuma shine hadisi na farko a littafin sharhu sunna na al'imamul bahawi kuma shine hadisin farko a littafin masabihu sunna shi ma dai na al'imamul bahawi din kenan sai zama littattafai uku daga cikin waɗannan manyan littattafan hadisin sun buɗe littafi da waɗannan hadisan A shi na farko muka ce sai musulun ko da yake sharhu sunna ya riga shi sharhu sunna na al'imamul bagawi da masabihu sunna sun kawo shi ne hadisi na farko a cikin sharhu sunna da shi masabihu sunna sannan imam musulun cikin sai musulun ya kawo shi shine hadisi na farko wannan hadisin ya zama hadisi na farko a sai muslim a kitabul iman idan ka buɗe littafin sai muslim ya fara babin da cewa kitabul imani matattara da suka tattaro babuka ayoyi da kuma hadisai dangane da imani kuma hadisin ya zo ne asali daga abdullahi dan umar shi kuma ya ruwaito ya ko ya karɓo daga mahaifinsa wato a takaice duk yadda kake ganin hadisin a nan kaga ya ce an umar aiban bai ce an ibn umar ba bai ce an abdullahi bin umar ba to a nan da muka ce asalin hadisin abdullahi dan umar wani zai ga to ai bai ga abdullahi dan umar a farkon hadisin ba wato hadisin yadda kake ganin shi da tsayi a nan ba ma shi ne farko ba kusan rabin kama bai zo a nan ba kenan kusan rabin ne yanzu a nan amma ka koma sai musulmi a farkon hadisin kitabul iman za ka ga cikakken hadisin wani kissa ne wani labari ne ya faru shi ne dalilin samar da wannan hadisi din hadisin ya zo a sai musulmi da isnadin ya haya ɗan ya'amar ya haya ɗan ya'amar da shi da humai ɗan abdurrahman al-himyari mutane ne waɗanda suke rayuwa a garin madina sai aka samu wasu sun fito da wani aƙida a garin basra sabuwar aƙida ce wannan aƙidan yana faɗa da ƙaddara wai duk abin da kaga ya faru unuf ne unufan kawai yau da aka yi ruwa shi ma Allah kawai gani yayi ana ruwa da haka kaddara ƙarya ne in ka ga wane ya mutu ba da sanin Allah ba shi ma Allah kwatsam ya ga wane ya mutu in wane ya talauci haka kawai Allah ya gani an haifi wane kawai kwatsam Allah ya gani ba kaddara in abu ya same ka ba kaddara a kai kawai ya same ka ne shi ma Allah kawai haka ya gani kaga wannan suna tuhuman Allah kenan to waɗannan sunan akidan nasu ake kiransu da kadariya ba kadariya ba kadariya sunan wani bangare na 'yan dariku wancan kadariya masu faɗa da ƙaddara sune ne aƙida na farko da suka fara saɓa wa aƙida ta musulunci bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ayin shi'anci ra'ayin abin da ya shafi hawarijanci bayan waɗannan ne wannan su ne aƙidan farko to shi ya haya ko kuma eh, yahaya dan ya'mar da humayd dan abdurrahman al yari sai suka yi wani hangen nesa domin waɗannan da suka zo da da'awan har sun fara samun mabiya mutane suna ta shiga cikin ƙungiyar nasu amma waɗannan biyun yahaya ɗan ya'mar da humaid ɗan abdurrahman al suka ce mu kar mu yi saurin faɗawa cikin wannan ra'ayi tunda akwai ragowan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi karatu a gaban annabi kamata kafin mu fara mu je mu tambaye su daga garin basuran kenan su basu ta tunanin ba Da ke mu je mu samu malaman da suka fi mu ilimi wannan yana nuna mana ka'ida duk lokacin da kana zaune aka zo da wata sabuwar da'awa kar yi saurin shiga ka samu magabatanka ka samu malamai da suka fi ka wannan aqidan da aka zo da shi yaya yake meye shi su nuna maka sun gano maka illansa ko rashin illa in sun nuna ka ji sai ka bi amma in ba ka yaka ba za ka zo ka fara ɗafikin cikin da na sani da damuwa ko amma galibi zafin kai in ya ɗibi matasa ba a wannan tunanin shine irin misalin da dai ɗazu muke gwadawa da waɗanda suka bi ra'ayin boko haram kawarijanci da sauransu galibi za ga ɗalibai da suka yi ta shiga suna da malaman da suke karatu a gabansu cikin ali suna da sauransu da Muhammad Yusuf rana tsaka ya zo da da'awun boko ba kyau aikin gwamnati ba kyau Ka za a yi hijira kafin ya zo ba malamai a ƙasan nan lokacin da ya zo Bishop zafar Mahmud Adam suna raye Yusuf Albani Zaria suna raye, Yusuf Imam Abubakar Ikra suna raye, kaga waɗannan duk dattawa ne. In ka zo su ɓangaren su Sheikh Abdul Wahab, Dr. Ahmad Gamba ko ina in ka je akwai manya-manyan malamai. A Maiduguri su Sheikh Abba Aji suna raye. Amma duka sai ba su yi tunanin mu je mu fara tambayan waɗannan malaman. Ga wani matashi ya zo da da'awa mu bi ko kar mu biya kawai sai suka bi shi karshe ma suka nuna malaman mu din nan ma sun batar da mu ne a ce ga gaskiya sun ci faɗa wasu ka ce ilimin su ne bai kai ba su saukar da kai su zo Muhammadu su ya koya musu kaga jahilci kenan al'amarin addini kuma yana nan kamar yadda Allah yake cewa ne fa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bihi amma walau radduhu ila ulil ila ila menene ila ulil amri minhum ko la alimahu wala tadu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum jahilan gari da wawayen gari da to san me suke yi ba su ne waɗanda da sun ji wani sabuwar da awa sabuwar hayagaga suna saurin fadawa amma da duk abu in yazo za su mayar wurin manzon Allah su ji me za a ce su kai wurin manyan malaman su jagororin su a dubi abun da hangowa na ilimi da cancanta da yafi amma in ba a yaka ba za a fada cikin damuwa da sauransu yanzu yahaya humai dan yahaya alhimyari da humai da wannan kai yahaya dan Yamar, su ba su yi saurin fada cikin akidan ba ba su tun da akwai sahabban manzon Allah a raye mu je mu fara kai bayanin gabansu in suka ce mu bi sai mu bi in suka ce kar mu bi kar mu domin su da suka zauna da manzala zaɓa sai suka fi sanin menene daidai menene kuma ba daidai ba da haka sai suka tafi hajji ko dai hajji ko umara haka hadisin ya nuna to dama ya dace da lokacin hajji ko umara Allah Allah suke ma lokacin hajji ko umaran ya zo su yi marmaza in sun je tun daga basra suke a can za su haɗu da sahabban manzo Allah da suka zo umara ko hajji sai su yi kamba sai suka je da suka je sai suka tarar da Abdullahi Ɗan Umar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana shiga cikin masallaci shi ya Yahaya dan Ya'mar da shi da eh, wannan ɗayan Humayd yake sai muka yi marmaza sai muka je muka samu Abdullahi Ɗan Umar sai muka sa shi a tsakiya ɗaya tsaya ta damansa ɗaya tsaya ta hagu sai muka gaishe shi sai muka yi shuru sai eh, to shi kuma yadda ya ganmu ya san da magana sai sai ya kun da ni ba ku yi magana ba shi da ya san su ba daga basu suke shi ɗan ya ce ya ɗauka ɗayan zai yi magana sai shi yana jiran ɗan sai ɗan kuma yana jiran shi Allah ɗan ce haka sai kawai sai ɗan ya fara magana yake cewa sai na fara magana nake ya baban abdurrahman wato abdullahi dan umar innahu qad zahara ibalana nasu yaqra'una alquran wasu mutane fa sun fito a yankin mu suna karanta qur'ani sosai wa yata'affaruna alilm sannan kuma suna da'awan ilimi kaga da haka ake batar da mutane mutum ya zo da sun surutun karatun qur'ani ya ta yi ga malami shi kenan sai ya mai tafi ne ko kalakatu ko boko haram da sauransu annabi ya sukanta su da irin waɗannan yaqra'una alquran wa la yujawizu hanajirahum aw la yujawizu taraqiyahum ga surutun karatu amma a baki ne ba a ma san me ma'anan ayoyin ba kuma a haka ake so a hukunta don haka suka zo da wannan zafin kan suna karanta ƙur'ani ai abin da ya faru da jabir dan abdullahi kamar yadda malamin nan din eh, da yake sharhin hadisin nan na biyu sai da ya kawo shi yake cewa aka samu jabir dan abdullahi a lokacin sahabbai shi ma yana masallaci annabi yana wa'azi sai wani matashi ya shigo ana kan wa'azi jabir yana bayani cewa ranan iyama akwai waɗanda za a shigar da su wuta saboda zunubansu daga ba sai a cire su a wanke su a kai su aljanna saboda zunuban da suka a duniya bai kai ga shirka ba kawai matashin sai da gane sun akra maka Allah ka dai duba mutum ya shiga wuta a sake fitar da shi baka bi Allah yana cewa kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha yan wuta in sun nemi su tafi a sake tura su ciki kai kuma ka ce su fito Allah ka zuwa azinka yanzu yana ga sahabi ya zo da zafin kanshi shi ya san Kur'ani. kaga yana jan ayoyi amma ma'anan haka ba haka yake da ya taɓa zaɓin kai sai jabir abdullahi ya to na ji hujjojinka ya ce yawwa ka gyara fatawa sai ta ka gidai gyara fahimtanka sai ina sai jabir ya ce ka da cewa ranar kiyama akwai matsayi da Allah maɗaukacin sarki zai baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka da matsayin yake ya sani me matsayin to za a ba shi wani matsayi ne na ya ceci mutane sai ko ceton ai shi ne zai ceci 'yan wuta waɗanda aikin su ke kai ga shirga ba su fito su je aljanna da karanta ayan ba wa minan laili fa tahajjir bihi nafilatan laka asa buka an yaba asaka maqaman mahmudan wannan ba ayan qur'ani bane ai ceto ne sun shiga wutan sai ya cece su sai ka fito shine matsayin ai sai na sake jin wasu ayoyi sai jabirin abdullahi ce to na ji ka karanta farkon aya ayan da ka ja kullama rado an ya furu zuciya ka karanto min daga farkon aya kuma in ka zo karkata a sake ka je har karshen ayan ka gani karanto ya karanto daga farko har ƙarshe ya ce tsakaninka da Allah kan suwa a yake magana sai ka kafirai sai ce to ai maganin da muke musulmi ne an kai shi wuta don zunubin shi bai yi shirka da bai kafirci ba zunubai ne za a cire ta ayan da ka ja kuma akan kafirai fa asali yake magana mu ba mu ce za a cire kafirai ba jabir da ni shi wasu ayoyi in akan kafirai ba in yake da ta ci ba aka ja aka ja sai ya san ko yace ai dama sun zo su da irin ra'ayoyin hawarijancin sun kai su nawa su da yawa sun shigo ne in an ga ana cikin hajjiran arafa za su kai farmaki su ta kashe mutane sun zo da irin aƙidun boko haram ɗan ta'adda yace a kan ran arafa an gama da mu ta kaɗa mutane da ya ji abin sai zai tara yin wani sai wallahi ba ma kan daidai muna kan Ta yi karfa an sa maka ya yace ina ya faɗakar da su wasu suka faɗaka wasu suka kifa da kowa suka je suka yi yunkurin kai har aka kama su aka shi to kaga tun da a zamanin sahabbai aka fara samun masu zafin kai amma sahabbai suna karantar da su to wannan babban abu da ake nunawa duk abin da za ka yi kar ka taɓa duk yadda kanka yake zafi ka riƙa neman masana a karantar da karatu kuma baya littafi yana wurin malamai shi yanzu ya fahimci ayan ne a haka ashe bayanin ilimin a wurin malamai ne zo a faɗakar da shi yasa ilimi ba a littafi ba ilimi sai ka je gaban malamai su koya maka me a littafi in ba haka ba kurakuran zai fi yawa akan daidai ba sarki bane aka yi shi ma ya yi karatu ya ta leƙa ta koma ya dan yi karatu tun da shi kenan ya watsar ya zo zama sarki sai buɗe littafi yana karantawa sai ga manzon Allah ya ce ah, habbatu sauda shifa'un min kulli da'in habbatu sauda maganin kowane cuta bugun nace sai zo da kuskure ha'un ta kai digo a kafa a zama jimu wannan kai ya habba din sai ya ga an ƙara digo ɗaya ga Hayyatu masiji sai karanta hayyatu sauda baƙin maciji shifa'un min kulli da maganin kowane cuta na an kawo mara lafiya an faka sai ka taro a gidan ya zama likita za ka kashe katon nesa za ka jiƙa a ruwa ana baka ana lafiya sai ka mutu akai ta fitar da gawo wasu a gidan shi ya malamai su la hadisin fa suka sa ai wannan akwai typing tsero habba ne aiki. aka aka rubuta aka ce to ai da aka yi karatu a gaban malami za ka gane inda aka yi kuskure in kai karatu a gaban malami ne kana karatu kai da kanka wani wurin za ka san nan an yi kuskure dan malamai suka karantar da kai an ba kai karatu a gaban malami kaga za ka bace da mutane kenan don haka suka ce abdullahi dan umar mutanen sun bayyana suna da awan cewa wai babu kaddara duk abin da ya faru kawai ya faru ne ba zata to ne muka ce ba za mu faɗa ba sai mun zo mun faɗakar da mun isar muku sabila da umar ce in kun koma fa iza ta ulaika in ka je ka haɗu da waɗannan masu da'awan ka ce musu anni bari minhum hunni abdullahi dan umar ba ma tare da da'awan wato ƙaryan da suke ba suna ta sahabban manzon Allah ma akan fahimtar nan suke ba san mutum ya zo da bata haka zai shi haka boko haram lokacin suka fara bayyana wani sai wajen sai ce su malam jafar ma haka da aka fara gaya ɗin wace ce mun zauna da su duka sun ji hujjoji na sun gagara ƙaryata ni duka dai wai dan abi wani in kan amshi wani malam wani ma'aji wani to ni ma gari in biyo a ayi ƙarya da malamai a nuna su ma dai wai akan da'awan suke sai ce musu ƙarya suke na yi baran-baran da su kuma a aƙidansu ya yi baran-baran da ni ba ma tare yace kuma ka ba su saƙon cewa abdullahi ɗan umar ya rantse da allah da kanshi yana cewa lau anna li ahadihim mislu uhudin zahaban da ɗayansu zai cire kuɗi kamar girman dutsen uhudu ya ba da shi sadaka kyauta amma ba shi da imani da kaddara a zuciyansa to wallahi Allah ba zai karbi aikin ba duk ibada duk aikin da kai duk ka, in baka yarda da kaddara ba duk aikin Allah bai karba wuta za ka yi yace kuma ka sake faɗa musu ni din nan gaba da gaba baba na Umar dan Khattab ya bani labari shine fara ka hadisin nan asali dalilin jawo hadisin can za mu zo mu je wurin shine wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi maqsudin kenan yace babana Umar ba da kanshi ya koyar da ni hadisin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine hadisin kenan yace bainama nahnu julusun yayin da wata rana muke zaune inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zama da sahabbai shi yana zama cikin su yayi hira da su ya tattauna da su ya ji mai tambaya amsa mishi ya ji mai bukata ya mai damuwa ji kaza haka manzon Allah yake haka duk damuwansu yana biye musu duk abin da ya shafe su yana yi musu tsayin daka ya karantar da su da sauransu don haka wannan yana sake nuna mana cewa al'umma wajibi ne su rika koma wurin malamai duk abin da ya rikice na addini a rika koma wurin malamai a yi tambaya su kuma malamai sai su rika haɗuwa su rika haƙuri da haɗuwa da mutane iri-iri wani tambayan an yi za ka ɗauka kawai na ganganci ne amma zunzurutun jahilcin ne bai sani ba ne da gaske wani ma zai zo da na wani zai zo da rashin kunya ta haƙuri shine wasabru alal a yi ta haƙuri haka za a haɗu da mutane iri iri sa qur'ani da ya cika da tsalunaka ya tsalunaka suna yi wa Allah tambaya ana ba su amsa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun amma na suka masa fatawa annabi game da ka ina kusa haka ta isa haduwa da abubuwa don haka wannan al'amarin ya sa suka zo wurin waɗannan shi ne abdullahi dan umar ya ce na ji babana sayyidina Umar yana cewa wata rana suna zaune da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi is sala alaina ya gini kawai sai wani mutum ya bullo mana Shi shine mu zo mu ji amsan annabi zai bayyana ya ce mala'ika jibrilu ne wannan yana nuna mana ashe mala'ika yana iya bayyana a suran ɗan adam kamar yadda mala'ika jibrilu ya bayyana wa Maryam a suran ɗan Adam. Lokacin da ta fita daga masallaci ta je can wurin wani bishiya, mala'ika Jibrilu ya bayyana mata a sifan mutum, har ta firgita yake cewa a'a, karki ji tsoro kaza kaza sako ne daga Ubangiji. Da kuma mala'ika ya zo a sifan mutum wurin annabi Ibrahim, Ƙur'ani ya ba da labarin, har da ya zo annabi Ibrahim ya sa a je sabo a yi musu nama yawon eh, eh, baitin ibrahim idris mukurami aka musu abinci ya ce kuluna ba za ku ci ba sai hannunsu la ya siluna kwanon abincin suna kai hannu amma hannun bai kwano ana ta ka kwano amma hannun ba isa ciki ashe mala'iku ne ba sa ci ba sa sha sai ka san ashe murinka wurin annabi ludu ne muka ratse wurinka kaga a suran dan adam suka zo sannan mala'iku suna bayyana wa manzon Allah a sifan ɗan adam wanda ba a san shi yanzu ya zo a sifan wanda ba su san shi ba shi yasa za ka hadisin muka ji ya ce itsala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadu sha sai ce la ya arifuhu minna ahadun ba wanda ya san shi a cikin mu kenan ne yana iya zuwa musu kuma a sifan wanda sun san shi yanzu mala'ika jibrilu wani lokaci yana zuwa wa annabi a suran dihiya ibn khalifa al-kalbi wani sahabi ne kyakkyawan sahabi mala'ika yana zuwa a suran shi kaga ya sami shiga dihiya ibn khalifa wata ran ummu salama annabi ya zubai da ta ta yana wuce na zan kuna tsaye da dihiya a wuri kaza kana kan doki ko yana doki kaza annabi ya ce ba dihiya bane mala'ika ta ce dihiya ce mala'ika ne zuwa kan da aka dihiya yana zuwa a mala'ika yana zuwa a sifan sahabi sananne kamar tihiya alkalbi din wani lokaci kuma yanzu a sifan wanda ba su san shi ba shine kamar yadda ya zo musu a wannan hadisin a sifan da dukkan su ba su san shi ba to shine yake cewa to alai na rajulun sai wani mutum ya zo mana shadidin bayadu siyadi mai tsananin farin tufa shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi wannan yana sake koya maka ladabin neman ilimi ne kaza mai tsafta yanzu ya zo da farin tufafi tas kaga ku tas kan shi baki ya wanka shafa baki to ana nuna mana a cikin ladabin neman ilimi akwai tsafta domin kazanta yana toshe kwakwalwa ko malaman psychology ta suka ce yana toshe kwakwalwa in kazanta yawa sai da kai karatu ya shiga kai ko yaro a makaranta ya fi zuwa makaranta da kazanta ba wanka ba ka zaga yana zama a baya yana zama da kiki saɓanin a yi mishi wanka to karatu ya fi shiga kai da haka tsafta yana taimaka wa ƙwaƙwalwa wajen shigan karatu da haka ake so mutum ya zama mai tsafta musamman a halin neman ilimi to ya tsabta ya fito to zai samu natsuwa kuma karatun zai shiga to yana nuna mana daga cikin ladabin wato a zanto mai tsabta sannan kuma ya zo ne ya yi tambayoyi da haka da ya zo suka ce la ya arifuhu minna ahadun cikin mukaf sahabbai babu wanda ya san shi sannan kuma ko da yake farko yake la yura alaihi asaru safar ba a ga gurbin tafiya tattare da shi ba domin yi wanka ne ya zo da farin tufafi kan yayi baki alaman me yanzu ya fito a wanka ya shafa mai tun da ba su san shi ba to zai yi akwai wani a kurkurin madina musulmi ba su san shi ba babu to tun da san shi ba kamata mai a ce ya zo daga nesa ne to in daga nesa kuma wannan wankan kafin ya zo dole a ga kura don zai zama a doki ko jaki ko da kasa dole dai akwai kura to ba a ga kura ko kaɗan tattare shi balle a ce yayi dogon tafiya to daga ina ya fito kafin shi abin da ya ba su mamaki in a nan kusa daga gidan waye ba wanda zai zo nan ba mu san shi ba to shine abin ya ɗaure musu kai kenan ba a ganin alamun tafiya tattare da shi wala ya arifuhu minna ahadun kuma ba wani wanda ya san shi a cikinmu dukkan mu ba wanda ya san shi bare a daga gidan wani ya sau ya wanka ya fito amma su fara da kwakwalwar su bai je musu mala'ika ba ne ko aljani ba mutum ne amma suna ta tambayan kwakwalan su wannan daga ina ne wannan daga ina ne shine abin da yake rikita su hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya zauna a wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya zo ma kusa da manzon Allah zauna ƙarshe ma ya ce fa asna da ruku ba ila rukubataihi sai jingina gwiwoyinsa zuwa da gwiwoyinsa ya yi kenan gwiwoyin waye zuwa da gwiwoyin waye ya ce jingina gwiwoyinsa zuwa da gwiwoyinsa ya jingina nashi gwiwan a jikin gwiwan manzan Allah to na'am haka ne ya jingina gwiwoyinsa a gurin gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don wani zai rika sai ce to gwiwan shi ya jingina a jikin ɗaya gwiwan shi ya yake nan ko usaimin da yake sharhi sai da ya kama gangano da yawa a wurin eh, Dr. Ibrahim Adam Bisina, Daraktan Sunna TV. ya yi karatu a jami'an madina kuma yana cikin ɗaliban shek usaini suna zuwa karatu a majalisinsa da yake suna karatun arba'una sai aka zo kan hadisin sai usaini ya za su tambaya wannan ya ce kai ya ɗau zafi usaini ya ba da asamin gwaza kowa ya je ya kawo da shi ne da ya zo shi ya ci amsa har usaini ya mishi kyauta ta kullum ya zo kan hadisin sai ya tuna shi mala'ika ne jingina nashi gwiwoyin a cikin gwiwoyin manzon Allah wato kamar ka ce manzon Allah ya zaman tafiya. shi ma da ya zo sai irin zaman tafiya ma ya fuskanci gaban annabi ya zauna gwiwansa a jikin na manzon Allah haka ya manna shi za ka ji a gaba sahabban suna shaka eh, muna mamaki ya fa ajibna lahu shi wannan daga ƙauye yake ko wato shigan shi daga birni al'adan da ya nuna irin zaman wannan tamun ba kawai wato wani abu ne ya faru a su sahabbai wata rana annabi yana zaune wa'azi yayi wa'azi wa'azi yayi dadi aka fara tambayoyi aka fara tambayoyi annabi ya bude kofa duk mai tambaya yayi to da aka bude kofa kawai sai kuma tambayoyi sai koma na rashin kunya wannan sai ya ce kawai. me sunan kakana na goma ne sunan kakana na talatin ga tambayar su rashin kunya annabi kuma mai aiki da wahayi suka ja kakan ka ne ne kakan ka wani ne kawai so mai aiki da wahayi wani ya tashi ya ce to inda haka ni babana a ina yake ya ce kamar eh, a wuce ce ko a aljanna ka kanka tun da kayan nan yake baban ka dan wuta ba da ya shi ke yanzu da kanshi daina kallon mutane ya kira wa kanshi sai na umar da ya ga haka sai burkus a garmin ya lafi ya kasa da mun tuba karafi wa'azin ya kare gama an tashi a wazi mun tuba ce allah saukar da aya ya yi wa ladina amanu la tasalu an a, in tudda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalul qur'an tudna lakum ya kora da suka yi imani da Allah da gaskiya kar ku rika tambayoyi dangane da kowane abubuwa tambayoyin da in an ba ku amsa ku zai dace, in kuma za ku ci gaba da tambaya a lokacin da ana wahayi annabi na yayi kuwa za ku ta bin bayani kuma sai kowa ya nufi daga lokacin sai aka musu kaida duk wanda zai tambaya cikin ya a hankali sannan ya ya haɗu da an zo gaban annabi ana magana tambayoyi sai aka fara hayaniya sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl a daina daga murya gaban annabi duk wanda ya ɗaga murya gaban annabi Allah zai rusa duk aikin da yake to daga nan sai suna tsoro su da sun yi abu ko su ɗan birni yan jikin annabi za a saukar da doka a nari a kan da aka sai zan suna da damuwa suna so su yi tambaya ba a hana ba amma suna tsoro kar su yi tambayan in ya wuce ka'ida fa aya a kan ka shi kenan an ma fenti hayan na kan ka ko kuma ba ayan yanzu ba da aka ga damuwa a yi tambayan ana tsoro anas dan malik ya samu kullum muna addu'a muna Allah Allah Allah ka ba kauye shi ba kauye zai zo da rashin kunya ya yi iya tambayin da yake so to ba kauye ne ba a sauka da kan kusur ya ke nike gana yin gaba ba haka dimamu dan sa'alaba da sai ya zo da dokin har cikin masallaci ya daure a gefe ya zo na wani ma a ce kawai na zo zan ma tambaya ka zan tsananta ma tambayoyi saba'in za ka an ka in ce eh, zan amsa sai ka ji sun kalli jina ta hmm, ana da kai ne ka gwada ka gari ibn umar ka gwada na baka isa ba amma su garanti ne ana musu uzuri daga wani ya zo daga kauye da yana shiga masallaci kawai sai tsari tsakiyar masallaci shi yanzu bai san hukuncin ya buɗe al'auran shi ma gane ba ruwan shi ya buɗe al'auran shi wato ko kawai da kai shi na ruwan shi annabi ya ce la'alin lahun nazir wal manzur wanda ya buɗe al'auran sa gani da mai ganin tsinannu ne shi an ja mishi sai dai ko ku ɗauki wani kuma ya zo ana sallah wani ya ce kai ka ce alhamdulillah ne ana faɗa shi kai a kan ana za ni don na faɗi gaskiya kuna gaban annabi ku ba ku san hadisi an cin an atisha ta alhamdulillah annabi da ya tashi sai ya kira da ya tsaya ne ana sallah an ba a nan zan sani da to Allah ni da manzon Allah mu kadai ka mana rahama banda sauran sun bugi ni sai annabi ya ce a'a ka sa da su mana ba su sani ba ne to to Allah ya Allah haddasu tun da annabi ya roƙa ka haddasu to shi ne su ana suna burin ba kauye ya zo to yanzu a nan sayyidina umar ya ce ka ga sifan mutumin ba za a ce daga kauye ya fito ba amma zaman da ya yi fa wannan ba kauye wa annabin haka juna? a ba sai ka tashi ba su suna su yi tambayar su karu kawai tun da tuwon toshe baki sai zama duk tambayoyin nan da ya yi yana ran su dama suna so da haka Allah ya aiko mala'ikan ya san suna da matsala to bari a aiko musu mai tambaya annabi ya bada amsa to kuma su karu a ilimi to wannan yana nuna maka aladari in kana wurin ilimi duk tambayan da za ka yi ka rika yin tambayan da al'umma su karu ba kai kadai ba akwai wanda kuma tambaya ne za a yi fa ana wurin karatu amma zai yi tambaya ne don tsokana wani ma ya san amsa sun ga mutu da wani bari don a kurewa ne ana bayan sai fara musu gwalo wani kuma akwai jikakken su da wani bari ya yi tambaya don a garawa ne eh, wani ma tambayi yana nan malam a tsayi wuta wuta kaga irin waɗannan tambayoyin ba su da fa'ida shi sa ka'ida su ma malaman yadda ka ga mai yin tambaya yana da ladubba malami ya bada amsan fatawa ana so shi ma ga mai ladabi in tambayan zo ka fahimci tambayan ina ya dosa duk tambayan da ka ga sifan tambayan yana yi da mutum to kar a fasara kar a yi bayani tambaya ne na tsokana kawai ba neman fahimta ba tambayan da al'umma za su karu shi ya ke yi amma kar a yi tambayan da zai taɓa mutum yake cewa wala ya arifuhu minna a cikin mu kuma ba wanda ya san shi har ya zauna wurin manzan Allah jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzan Allah da yake wa wazo a kafai ya sake ɗaura tafukan hannayensa ala fasadaihi akan cinyoyinsa to cinyoyin waye akan cinyoyin manzan Allah ya ɗaura hannu ko a cinyoyin eh? a cinyoyin manzan Allah ya ɗaura me hujja eh. kaffaihi kafin waye ne fakhizaihi me yasa ka ce haka ina abuwa zani me ka ce an ya gora ya shi na uku ba da kowa ya je ya buga cinyan manzon Allah ya sa hannunsa a kai ko cinyan shi ne ya ɗaura hannunsa a kai yanzu a je a ta sati mai zuwa mu ga waɗanda suke ɓangaren cinyan annabi ne wannan kuma za su cinyan wanda ya gani sai mu tantance duk wani goro wannan fatawan tambayan yana son shi ɗaya bayan ɗaya da ba iyali yake wa qala sai ce ya muhammad ya annabi muhammad a birni an islam ka bani labari akan musulunci ba ni karatu ba ni ilimi akan musulunci za mu tsaya wannan gaba sai mu zo mu tashi akan amsa an da hikimin musulun na'am an da hadisi daya addu'a daya ta wurin azkarul istiqazi minan naumi addu'an tashi daga bacci shine addu'a na farko hadda fa za mu baya sati mai zuwa in zo in dawo za a karanta gaba ɗaya amma kowa littafin shi a rufe mu rika haddace addu'o'i don amfaninmu Eh, na barci yanzu za mu tashi ne addu'an farko eh. bismillahir rahmanir rahim na'am azkarul istiqaz minan nawmi azkarul minan nauni. addu'an tashi daga bacci الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور azkarul istiqaz minan naumi addu'an tashi daga bacci alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur azkarul istiqaz minan naumi addu'an tashi da bacci Allahu akbar ba'da ma amatana wa nushur za mu ka haddace shi ka fara tabbaka shi tun gobe asubahin ka kana tashi alhamdulillahi labi. ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur shi mai zuwan Allah kai mun aka kawo sai mu fassara shi sai mu ƙara addu'an dala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk